A gaban manema labarai a jiya, shugaban sashen hasashe na ma'aikatar yanayi ta ƙasar Nijar ya soma ne da bayyana bakin cikinsa dangane da hasarar rayuka da ɓannar dukiyoyi da ambaliyar ruwa ta haddasa sanadiyar faɗo ruwan sama masu ƙarfi a shekarar da ta gabata, kafin ya bayyana cewa a bana ba za a samu ruwan sama masu yawa ba. kuma a ɗauki garin maraɗi in maraɗi ta saba samu milimita 400 nan zuwa shekaru 30 a baya waga shekara mun ga cikin wa'annan watannin uku maraɗi za ta samu wa'annan wanda ta saba samu ko ta samu abin da shi wannan to wa'annan garuka duka da na gai daga tilabiyari daga nyamai daga doso daga tawa har maraɗi za samu wanda sun ka saba samu ko samu abin da shi wannan yanzu in kun ku ɗauki kuma difa da zandar wa'annan gauruka mun ce bana abu da muka gani sun samu ruwa a daidai da suka samu samu nan zuwa shekara talatin a baya ko su samu karamancin ruwa wanda bai kai haka nan ba. Usman Bawa ya kuma mai da hankali kan rarraba ruwan sama dangane da lokaci domin ja hankalin manoma a game da saurin shigar sabuwar damana da kuma tsawon lokacin da za ta ɗauka. Waga shekara kama damana za ta zahin sabkowa amma an samu hori mai tsawo kamar ruwa za su harawa amma tsakanin ruwan sai a samu lokaci mai tsawo kafin za a samu wani ruwa kuma a ƙarshen damuna muka ce kamar hori zai zama hori mai ƙaramin hori. Shugaban sashen hasashen na ma'aikatar yanayi ya yi kira ga masu gonaki da su rungumi ɗabi'a ta gari domin kaucewa bala'o'i da rigingimu. Waga shekara muka ce a kakin ma da suke farawa waɗanda suke zama a wajen gudun ruwa wani mutane ya kamata su gusa tun yanzu kamar wajen makiyaya makiyaya kusan akwai inda suke zama kakin da mana suke farawa in sun zamana can wa'annan makiyaya su suna da abin ake ce mishi rijiyoyi da suke samun ruwa a ciki to inda damuna ba ta zahin hara ba ko akwai matsala cikin damuna wannan rijiyoyin ba samun ruwa in ba samun ruwa kuma ba a samun cawa to a manoma wata rana sai ku ga sun ta wajen su sun ta can wani waje su ce su nemi abinci